Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. a ethiopia ko habasha ambaliyar ruwa da ƙasar take fama da ita tana biye da fari mai tsanani rabon da ganin irin sa ƙasar shekaru hamsin baya tuni ambaliyar ruwa ta halaka mutane masu yawa ta raba wasu dubban mutane da muhallansu hakanan matsalolin tattalin arzikin da balawoyin za su haifar za su yi tsanani domin kashi uku na al'ummar ƙasar suna dogaro ne da aikin gona saboda haka ne ma rashin hasashen yanayin tattalin arzikin duniya na asusun imf yake jin tattalin arzikin habasha a bana zai samu koma baya waɗannan matsaloli sun sa tattalin arzikin ƙasar da bunƙasa da kashi 4.5 wannan alƙaluma ko da shike ya ɗara galibin ci gaban da ƙasashe da suke kudu da hamada sahara suke samu duk da hakan koma baya ne ga ƙasar da ci gaban tattalin arzikinta yake ninka haka sosai ƙungiyoyin agaji suna hangen cewa idan aka ci gaba da ambaliyar ruwan kamar haka hakan zai raba mutane fiye da dubu mai tan da muhallansu kuma yi na kasu ga rayuwar mutane dubu ɗari hudu da tamanin da biyar wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan yadda ake mutunta dokokin hana cin zarafi ko gallazawa al'umma ya yi allah wadai da ci gaba da amfani da irin wannan salon a ƙasashen turkiyya da kuma saudi arabia kamar yadda rahoton wakiliyar muryar amurka lisa shalin daga geneva ya nuna kwamitin a nazarin kasar turkiya ya ce bai sami lamarin a zaman ruwan dare ko ya yi katutu a tsarin hukumomin kasar ba duk da kwamitin ya ce ana gallaza mutane da suka shiga hannun hukumomi kwamitin mai wakilai goma kwararru masu zaman kansu sun ce babban abin damuwa shine rashin hukunta jama'a waɗanda suke gallaza jama'a rashin kyawun wurare da ake tsare mutane da kuma zargin kashe mutane ba tare da an zartar da hukunci a kansu ba Alessio Bruni wani masanin kan yancin bil'adama ya ce kwamitin ya samu rahotanni masu yawa cewa hakan yana aukuwa lokacin da jami'an tsaron kasar suke daukar matakai na yaƙi da ta'addanci a kudu maso gabashin Turkiya kusa da kan iyakar kasar da Siriya. hakanan kasar saudiya ta sha suka saboda matakai ko kuma dokoki da kwamitin yake kallon a tamkar gallazawa ce ya ba da misali kwamiti ya ba da misali da ya yi wa mutane bulala da yanke gabobi wata wakiliyar kwamitin felis giyar ta ce kwamitin ya damu kan matakan gwale-gwale da saudiya take aiki da su Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce rufe wani kan iyaka a Siriya hanyar da mayakan sa kai na kungiyar ISIS suke shiga da fita a yankin da ke karkashin ikon kungiyar yana daga cikin muhimman aiki da rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci a fafata da wannan kungiya ta ISIS ta himmatu a kai. a wani taro da suka farkon wannan wata a jamus da wakilan kasashe da suke yaƙi da wannan ƙungiya kata ya ce sun tattauna kan ƙoƙarin fatattakar ƙungiyar daga yankin manbij na ƙasar siriya wannan yanki kusa da birnin aleppo in ji mr carter wani muhimmin wurin da zango ne ga 'yan ta'adda waɗanda suke shirin kai hare-haren ta'addanci a wajen ƙasashen iraki da siriya tilas ne mu kai wajen ganin mun toshe wannan ƙofa ta shiga da kuma fita ga mayakan sa kai daga ƙetare suke bi domin zuwa turai ko ma gaba da turai domin su kai hare-hare lokacin da yake magana jiya juma'a jihar colorado da ke yammacin amurka amurka ya ce amurka da ƙawayenta suna musayar bayanai wajen hana mayakan sa kai hare-hare da kuma hana su walwala da zirga-zirga Mr. Kata ya ce hotunan yatsu da aka ɗauka daga nakiyoyi da aka dasa a kan hanyoyi ko gefen hanya ko kuma kan bababamai da kuma wasu bayanai da aka samu daga mayakan sa kai da aka kama ana adana su cikin na'ura mai kwakwalwa a zaman rumbun bayanai da irin mutanen da ake sa musu ido da ma'aikatu da hukumomin gwamnatin amurka suke amfani da su hakanan ma waɗannan bayanai ƙawayen amurka suna da damar amfani da su. rahotanni daga najeriya suna nuni da cewa akwai alamun cewa jam'iyyar pdp mai hamayya ƙasar ta dare gida biyu kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da nasir adamul hikaya ya aiko mana We will not be forgiven if we stand by and see this great legacy Tsohon shugaban PDP Nwodo ke cajin batu na san ba za su yadda a haɗa matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa da na jam'iyya a yanki ɗaya ba, wato yankin Arewa. Madugu masu adawa da Madu Sharif ƙarƙashin Farfesa Jerry Gana wato Alhaji Shehu Gaban, ya ce Asabar ɗin nan za su kafa kwamitin rikon jam'iyyar don wa'adin Sharif ya ƙare. mutum ɗaya da zai shigo cikin jam'iyyar PDP ce ya fi ƙarfin kowa ba ba a yi wannan ba kuma ba za a yi shi a jam'iyyar PDP ba in da ya yi a wata jam'iyyar su ta daban ta NPP da wani abu PDP ba haka take. Ba ka ganin wannan mataki da za ku ɗauka zai iya jawowa sanata Ali Madu Shari'u ya dage a gefensa kuma ya je zarce har ya sa jam'iyyar ta iya rabewa gida biyu. Na ba wanda yana shi zarcewa in zai zarce da kansa in akwai kuma wanda za su koya masa zarce su zarce in sun yi wannan ai dama muna za mu yi namu congress za mu yi convention mutanenmu na PDP za su zo su zaɓi shugaban shugabannin so in suna son zaman lafiya a zo a zauna a gyara wannan fatin in sun ce ba sa son zaman lafiya a ce abin da za soja aka fuskanta aka kafa PDP me PDP za ta ce ne kan wannan mataki na tsoffin yan jam'iyyar ina bala shine kakakin shugaban jam'iyyar Madu Sharif na daya dai kundin tsarin jam'iyyar PDP ba ta san da rayuwar irin wayannan mutanen ba mutane ne da suka riga cutan jam'iyya suka ringa rudu suka sa haraka fadi zaɓe suna so su ci gaba da abubuwan da suke yi an zo kuma ana so a yi gyara amma tun da tun mai da tankar pdp wurin kasuwanci su ne suna ganin an zo a su kwace ne to an zo ne a yi gyara saboda haka ba inda za su tafi ba abin da za su kuma convention na port harcourt ranar ashirin da ɗaya allah ya ta za a ci gaba sai dai an yi tashin kiyama kafin nan. kazalika wani labari na nuna hukumar efcc ta kama tsohon gwamnan jihar kano kuma tsohon ministan ilimi malam ibrahim shekarau nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya a makon gobe ne ake sa ran amurka da rasha za su jagoranci wani sabon zama domin yin shawarwari kan rikicin siriya a wani yunkurin tabbatar da ana mutunta shirin tsagaita wuta da kuma inganta raba kayan agaji amma matakan soji na baya bayan nan da gwamnatin siriya take ɗauka za su iya dakushe kokarin sake farfado da shawarwarin sulhu wadda ake gani ita ce damar da za ta iya kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar take fama da ita ranar talata mai zuwa ake sa ran kungiyar kasashe goma sha bakwai da suke goyon bayan siriya za ta hallara a vienna inda za su tattauna kan cikas da aka sama shawarwari da ake yi matsalolin ci gaba da aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka fara aiki da ita cikin watan fabrairu da kuma rashin daidaituwa ayyukan raba kayayyakin agaji da majalisar ɗinkin duniya take tafiyar da shi kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya koka kan yadda wasu al'amura suke tafiya a syria ya wannan furincin ne jim kaɗan kamin sakataren harkokin wajen na amurka john kerry ya fara ziyarar aiki na makonni biyu a yankin gabas tsakiya da turai da asiya inda zai mai da hankali kan tashe-tashen hankula a syria da kuma libya a halin da ake ci kuma kungiyar mayakan sa kai ta hezbollah a lebanon ta jana'izar wani kwamandan mayakan ta jiya juma'a bayan da aka kashe shi a wani hari da aka kai a syria inda kungiyar ta tura dubban mayakanta domin tallafa gwamnatin bashar al-assad wata kungiya da take yaƙi da kayan jibu ta dakatar da katafarin kamfanin nan na china da ake kira alibaba wadda ya shahara wajen cinikayya ta intanet daga rukuninta ba da kamfanoni da suke kungiyar suka dare saboda kasancewar kamfanin na china a cikinsu wadda suke kallo a zaman babban kamfani da ya fi kowanne a duniya zaman kasuwar kayayyakin jibu. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. tun daga waje nake ga wasu suna taka rawa suna jin mu kenan muna daukan wannan mm, shiri mm, a baibai sun ji waka adam kirfi mm, waka ce ai ta waku kuma ta yi ma'ana sosai kuwa aikin san sarkin kiɗa ne ai kuma murya shi kuma sarkin waka Murya shi ta bambanta da duka ta ta duk wani mawaki na hausa kwarai da gaske kuwa ko ko daga bacci mutum ya ji waka adam kirfi ya san cewa waka adam kirfi yake ji kuma shi bai sa wannan abin na ƙara na canja murya ba bai ci ba bai ba ya sanya murya shi ce mm. kwarai haka ne to halima bismillah to malam ira kamar da aka saba dai za mu miƙa gaishe gaishe na sada zumunci da kuma fatan ƙarshen mako lahiya ko? fatan alheri yau fatan alheri mm. da ƙarshen makon da aka shigo. yau wato mm. ga gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga hajiya malali da hajiya zulai da hajiya gadatu dukansu matan dan makoyan gumal alhaji hashim da fatan suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya kaka da 'yar uwarta Hajiya Mama a Zaria da watan suna lahiya sai wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Amma mata Kwaido da Hajiya Ada Kawoje su kuma a birnin Kebbi a jihar Kebbin Najeriya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Jamila Jeje a Bauchi da Hajiya Gambo Mamman Gusau a Zaria da Hajiya Hauwa Garba biriyal adama turu. sai alhaji badar mai gwanjo da matar shi hajiya talatu a jimeta da fatan suna nan lahiya ga kuma ta gaisuwa zuwa ga alhaji abubakar malam mahamudu dindi wanda ke wari a najeriya sai kuma wato wata gaisuwa zuwa ga abdulkarimin yaro wanda shi ma ke wari da salamu malam mahamudu dindi difa tare da mai gidanta malam sile da watan duk suna nan lahiya sai kuma hajiya rabi da hajiya habbi matan alhaji abubakar malam mahamudu dindi da watan duk suna nan lahiya har wa yau kuma ga wata gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga adam a eh, adam gashuwa shugaban yan dandalin a bari ya huce na jihar yobe har wa yau kuma na naɗa ka sarkin masu san kantin jihar Yoba baki ɗaya Adam A. Adam Gashuwa. Har wa yau muna miƙa gaisuwar sada zumunci da fatan alheri zuwa ga Abba Sidi mai gilas a bakin tashar gidan Rumji da Jadi Wanzam a Tambarawa da Ango mai jiran gado Abdulaziz Alasan mai shago a bakin tashar gidan Rumji da Mutari Isuhu Anyamai da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal. da Jamilu Abdu zama da babba daɗin yaro da awwal mai sai da man fetur a bakin tashar gidan Rumji da Lawwali ɗan baba a sabon birni Sokoto da kuma Madugu Uban Tahiya Zakari Salihu gidan Rumji da Watan dis suna nan lahiya. A gaba sai gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga ɗan gamba mai atamfa gumal da an taru mayan ƙarhe a magarya da gamba tayar a magarya da mamman salisu sai da unguwar nasarawa magarya da alhaji mamuda ga ladima mai kantin sauki a magarya da yakuba ganye mallamawa dingas da watan duk suna na lahiya da jama'ar su. Ga kuma wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Alhaji Mustapha Ango wanda har wa yau muke tayawa murnar arman shi Fauziya Mamman Sani Makeri wanda za a ɗarma tsakaninta da Dawud Muhammad a hwadar sarki a babban masallacin Juma'a Kumashi a gobe Lahadi da ƙarhe goma sha ɗaya na sahi. Allah Ubangiji ya ba da ikon halarta kuma Allah ya ba da zaman lahiya da zuriya ɗaya ba. shugaban zama shine mai martaba sarkin zangon kumashi alhaji umar faruk sa'id da watan allah ya sa a yi taro lahiya a gama lahiya rayuwa tattalin ta ake kwarai kun ji mata gargaɗin da muke muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga Ibrahim Asisi tare da Hassan mai sango sai Kamal Baraya tare da Boda Sharif sai Babangida Star dukansu a Baucin Yakubu da fatan suna nan lafiya. Ga ɗan gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Babaldu tare da iyalansa muna mika ɗan gaisuwa da sakon fata alheri zuwa ga Comrade Ismaila Ammai mai zare wanda abokin aikin mu ne wato manajan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon kano tare da iyalansa da fatan yana nan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa da sakon fata alheri ga alhaji jalo ibrahim gani wato sarkin zangon duku wanda kuma ya sake samu wata sarautar ta sabon zannan na faɗa a jihar gombe sarautun nasu sai yawa suke halima <laughs> na ga dai suna ta faduwa amma dai zan zan tambaye shi inda sarautun nan suke zuwa wani ya labarin sarauta kafa ba takalmi ne har yanzu ne bamu je labar Alhaji Abdullahi kafa ba takalmi ba har sai ya sa takalmi za a bashi sarauta <laughs> har yanzu muna jira mu je batun sarautun nan ga dan suwa zuwa ga Alhaji Aliyu mai adashe tare da iyalansa unguwar rimi a jos jihar plateau da fatan kunanan lafiya allah ubangiji ya saka da alheri sai gaisuwar mai mu dc dan sakwa muhammad wato shitiman sakwa tare da comptroller aminu abba sai comptroller abdullahi babani madakin madangala tare da comptroller sani madugu sai kuma dc bala tade tare da dc aminu darma dukansu na hukumar custom da fatan suna nan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga dukko buba bukuyim a jihar zamfara sai gaisuwar aliyu ubayo alkaliri dan madamin alkaliri kenan tare da mai ɗakinsa zainab ɗimbin gaisuwa tare da fata alheri zuwa ga makwabcina malam yusuf dabo comrade zan ce mishi comrade comrade ya kamata ya ce mishi comrade to muna gaida malam yusuf dabo tare da mai ɗakin sa hajiya zainab da kuma su wato abdulaziz da fatima da nana maryam dukkan su anguwar nasarawa jahun dirimi biyu da fatan duk suna nan lafiya. Mustafa ya Rasulullah ya sayyadina aminillah tsani wanda babu tamkarsa a ka Allah mujallala wa alihi har sahabansa da dukkanin masu san Allah masu bin Allah ma'ana wani yayi masoya na Allah

mai aminci na farkon yarjewa sirjala da na kullum dare da rana Allah ikon kade nake ta tunawa shi nake dubawa Allah kuna san kana jina Allah ya Allah Allah Allah kuna san kana jina mai suna ne kuka ya magadi na sannan gafurun rahimun ne allahu sarki majan gaina kai ne magagin halittar da duniya sama da kasa wata rana allah wata rana ka halitto wuta da aljanna <laughs> na fata dai ba kwalla na ga kike yi ba ai ni wannan waka in na ji ta duk wanda ya sanni da ofishin nan ya san wannan waka ta ce mm, ita ce bakan damiyar adam kirbi gaskiya wannan wakar masha Allah ko da yake akwai wata wakar da yi ma eh, na san kin ji wakar nan dai ba mu dai sa ta wakar da yi ma Abbas Idris ke ah, san wannan ke san wannan waka ta ta haɗu ta ma ah, to watakila ban ji ta ba <laughs> yanzu wallahi eh, to shike da <laughs> kana da labari ko kana eh, da labari ko in ba da labari na ga kina ta tattara labarai ne ban san abin da ke <laughs> faruwa ba in kuma kina so in da. sai in da bari ba na san zaka samu dama kai wannan wani labari ne malam Iro mm. na dai irin kishi dai da kishiyoyi har yanzu sun kasa gane cewa mm. zaman tare rahama ce mm. wai wata ana zaman arziki wallahi in wallahi eh, to ai kamata ya su tilasta wa kansu su yi zaman arzikin saboda rahamar ta sakko yawwa mm. to wata amarya ce da uwar gida malam Iro sun yi shekaru 20 suna kishi mm. sai wata ranar juma'a amarya ta faɗa rijiya da ta faɗa rijiya uwar gida ta leƙa waje domin ta samo masu ceton amarya amma ba mm. kowa duk an tafi masallaci sai wannan uwar gida ta dawo ta ɗauko kayanta ta yayyaga ta ƙuƙƙulla ta zira wa amarya cikin rijiya ta mm. hiddo da ita mm. a garin haka har duk jikinta ya kukuje da mm. amarya ta hito daga rijiya sai kunya ta kama ta ta ce la yaya ashe kina sona ki yi haƙuri mu yi sulhu sai uwar gida ta ce ke ba hawai na ceci rayuwarki ba ne don ina son ki hmm. sai kawai don naji an ce duk wanda ya mutu a ruwa ya yi shahada shi yasa na ciro <laughs> kishi kuma yau muka fara <laughs> kar ta mutu ta je ta shiga aljanna <laughs> kaga ta kukkuje wata tsatsa eh, ga kayanta don da kawai ta hana ta shiga aljanna kawai don ba ta so ta ji an ce wance ta shiga aljanna wato to ka san wannan mugun kishi ne a ah, lalle abin yayi tsanani haka <laughs> ya yi tsanani sosai to halima ba wani abin da ya faru a cikin ofis ne a wannan makon ne a kai ne dai kai santi To bismillah labaɗa mun ka da kunuwa mu ji. aini matsala in kai santin ka ba wanda zai iya riki kamar wata addu'a ce da kai amma na san da Sarfilu ya zo ya kawo dambun nama da su kilishi aka rarraba. Hmm, ya kawo kilishi har kala biyu. Yawwa to na ji aka ce da ka fara surutai sai da Maryam ta zo ba ma tun da aka sa waigin bai yi ba sai da aka zo aka tattare ka amma haƙuri za yadda idan na yi santi da bakina nake faɗi kai ma kai mana adalci mu da masu Halima bismillah tun da kin ce kin gani ai kina ofishin lokacin da ya zo. Matsalar ni manta santinka nake faɗi da bakinka <laughs> wallahi faɗi me kace ne saboda ban yi bane me kace ne da ka tikili shi saboda ban yi bane kace me amma wallahi hadda Ahmad Muhammad Kulam ka tuno ha hmm. ka ce wannan kilish ko kilishin ne mai laushi ko me mai laushi Ahmad ah, Muhammad Kwalam. Na na da yi maganan kazar Ahmad Kwalam. yawa Lokacin da lokacin da muka tafi mai yawa da ni da ahmed kwalam da marigayi <laughs> lawal bukar da marigayi alhaji sule injin nika na yan kwalbi mm. amin su mami halima muka tafi aka je aka siyo a hanya da alhaji sule muka tsaya sai muka sayi kaza da kwalam da muka dawo masauki mun zauna kai kwalam an ajiye laida kawance an ajiye takarda muna can muna ta surutu muka sai ta sai ya buɗe yana budewa ya fara ce kawai sai kyalkyale da dariya kawai sai jingina a jikin bango <laughs> ya ce ba na gaya maka ba ai dole wannan ka za ta yi laushi kuma ka tuno da wannan labari ina ga shekaru goma sha kenan da suka wuce ina zuwa tun ina ji tun zuwan ka na karshe da ka je Nijar ko shekara goma sha nawa kenan ya dai jima dai goma sha tun lokacin Alhaji sula yana da rai kuma tun lokacin goma lawal ma yana da rai to shekaru wajen goma sha biyar amma duka waɗannan bayanai suka tattaru suka ibrahim ya leko su a dambun nama da kilishi kala biyu da sarfil ya kawo na dai wancan labarin na amma dai ban faɗa miki <laughs> alima sai makon gobe da allah ubangiji ya kan bari mu da aya to allah ya kai mu amin summa amin

فاغفر لنا ذنوبنا الله يا ذا الجلال الله واحد اغفر لنا ذنوبنا الله يا ذا الجلال الله واحد اغفر لنا ذنوبنا الله يا ذا الجلال الله واحد اغفر لنا ذنوبنا الله يا ذا الجلال الله واحد اغفر لنا madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. a ƙasar ethiopia ambaliyar ruwa da kasar take fama da ita tana biye da fari mai tsanani rabon da ganin irinsa a kasar shekaru hamsin baya tuni ambaliyar ruwa ta halaka mutane masu yaba ta raba wasu dubban mutane da muhallansu hakanan matsalolin tattalin arziki da balawoyin zasu ya haifar za su yi tsanani domin kashe uku na al'ummar kasar sun dogara ne da noma saboda haka reshin hasashen yanayin tattalin arzikin duniya na asusun imf yake jin tattalin arzikin habasha zai fuskanci koma baya a bana wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan yadda ake mutunta dokokin hana cin zarafi ko wa al'umma ya allah wadai da ci gaba da amfani da wannan salo a ƙasashen turkiya da kuma saudiya kamar yadda rahoton wakiliyar muryar amurka lesa shalin daga geneva ya nuna kwamitin nazarin kasar turki kwamitin nazarin ya ce kasar turkiya bai lamarin bai zame wato ruwan dare ko kuma katutu a tsarin hukumomin kasar ba sakataren tsaron amurka ashton kata ya ce rufe wani kan iyaka a siriya hanyar da mayakan sa kai na isis suke shiga da fita yana da muhimmancin gaske ga kungiyar eh, taron dangi da amurka kewa jagoranci To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa